نتي ما أدرنا وابلك فقلت له ذلك بيت ما أدرنا باب أدن يجي زبر وملك مع باب وحليل قالوا أنا أبيب يوم قال غير الشرط حملة هو الشرط in an mai mallaka sharadi tun yi sharadi da mutum cikawa wato kama ya yi ta ma ce ka mun da nan to dan wani ka ma abin da yake an da hulu fa in ta yi alƙawari to zan to ka ga to sharadi wanda ba ku da kan haka na yadda da da bai da ya in dinarin sa'adi da dinarin sanadu da ne mishi alƙawari wa kullu lahu awwaluhuma bil marani sai da yake فالأجر والسن في مال نور القول خليل القدسي كما تقال الذي لا يتسقع في القدسي من باطا فأجرك فتح فقال قال بين الشقة الذي لا يتنزل لنور القدسي البنك يلزك باكي يلزك باكي وقال له لا يا حقا جبت وأمه تتوالي أنت فأمي يذكر تقوى يا حضرتنا أقول فقداه نقوى بأيه wayan lahu suna a gaban annadiya majalin la wanda ta hau da baya alhali kuna hamar ma'aru da yamma yamma ya ce zai rufe bana jari aiki sai rufe ya ta san gana da ji ta tsarki da zo da an tabo a gare ko a kuma ina wa an da ta aure da hu kuma sannan gurman sakta da kika yi kai don wani makirci na ya da ita Bata a tuni da ba Allah da wannan ya gona wa yake nan yin shi komo. Ka kuntu da hutun da ya kawo da yake miki karfi da fasi wa shi. Kada wani yin da hakika an gane ka. Yi wace ka kafa da zafin zafin daga har gare ka. Har ka kirbi ya zai jima shi ka kariya. Domin daga wani bai da. Ka kala yadda in kun da yan hamani. in zai ke an nuna amma da kake bawon shi ka a gaishe ka da ikiramin da dindina wa'ayi da Allah jira ya gaba da ikiramin ikiramin da kanu ba su je ba ka ga ya da abin da ba fa kuntu sai da miki ai bi ahalun amma fa kana ahalun ya ya ahalun ya الحوادث يا يا رسول الله من جاء يا يا رسول الله فقال يكتب أتكلم في حالين ina malaka sawa a kan halin biyu kuma da lokacin tsananin jiki wani halin da lokacin lewa ba an kalibu tana juyawa ba a mai hannun tare da yin kajo da a bayan guguwa wani halin da ni ɗaya فقلت فاهم كم مبدا ايضا ابلع تقول يا كتب ما تقول ضد وما نملك ما عمل ضد الكتب بس ضد الكتب ابو الضد أصلا فعلا بيشرب وكذا بيشرب وكذا بيشرب وكذا أصلا أصلا فعلا ذات أكبر الذي كان قد يغارك ويقولك أنك هيلي تاب غير المزيد تاب ثم أجل فمن يريد أن يريد أن يريد وجاوزت الطالبين فلا أنت العلا يومة بالحياة العاجل أطلع عذابا فلت الذي حملي على قلبي وأنزل تملك من أربلت وإلا مدل كون كل تسلم وليس على أحد من حرج يوكل أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا hannu ya kiya ta alaƙa da yanzu ba ta tura wa a zuwa kamar yadda ya shiga masana kamar shi kan ban ana marada wanda ya karo ya gaskiya da kaya ɗan lamarin ƙaunar in mutane sun ga bargar da ke wannan kamar su ko ba ta ƙeji sun su kai ke sun zuru sun da arabi Allah ba zan arabi ba wani laifin ana arabi a kan gurbu gurbu ana laifin laifin ana arabi ولا على أعلم ولا